This is the voice of America. The following program is in Hausa. mun ji daɗi yayin da kuka kamo tashoshi ko kuma mitocin sashen hausa na murya amurka wato mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61 a nijar ana jin a gidajen rediyo da yawa irin su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya sana'a duniyar gizo muna a viewhouse.com da kuma sashen hausa.com to jama'a aliyu mustapha sakwato ne da bello galadinci muka sake dawa domin gabatar muku shirin mandalari bayan kun gama jin labaran duniya za mu ji shirin da mutanen kamar suke wa sallar a kasuwan dabbobi na birnin garwa alal misali dabbobi suna tsare ne cikin shingaye ba kaman bara ba inda dabbobin a daidai wannan lokacin za a same su barkatai sai dai babu masu saye tunda ana kukan babu kudi a bana A jihar Nijar kuma, gwamnati ta fito da wani shirin tsaron dabbobi da yi musu allurar rigakafi. duk wani shegen barawo dan karamin barawo da ya zo ya ce sai kun ba da wani abu to yake yi karya yake yi yana so ya saci wani abu ne wurin ku ya sa aljihunsa gwamnan jihar Neja kenan da zai zo da karin bayani kan wannan maganin da yake to daman kan wannan batun sallah yau muke son mu ji ku domin mun san kuna nan dumu-dumu cikin harakoki da tunani da sallar nan za ta kasance yaya tattalin arzikin bana yake shahuwar shirin ka na sallah kan wannan za mu yi magana kamar kullum yau ma za a kira mu ne a lambobin mu guda biyu biyu sifili biyu shida ɗaya tara 0551 da 202 takwas. To kar ku manta kusa plus 1 kafin ku buga waɗannan lambobi yanzu ga labaran duniya. Tare da sallama a gare ku ga labaran cikakku. An kama wata 'yar uwar shugaba Thomas Boni yayi na jamhuriyar Benin tare da likitansa da kuma wani tsohon minista kuma ana tuhumarsu da ƙulla makarkashiyar maye gurbin wani maganin da yake sha da guba. Mai gabatar da ƙararraki ya ce an kama ita wannan 'yar uwar shugaban da likitansa da kuma tsohon ministan harkokin kasuwanci Majdadu somanu kuma ana tuhumarsu da laifuffukan yunkurin kisan kai da ƙulla makarkashiya a saboda rawar da ake zargin sun taka a wannan lamari. Masu gabatar da ƙara suka ce an yi tayin bayar da la'adar wato kusan dala miliyan biyu ga ita wannan yar'uwar uwar shugaba Boni yayi mai suna Zobereth Kora da sa Ibrahim Mama Sisi domin su mai gurbin wani maganin da shugaban yake sha da wata gubar da za ta yi masa lahani a lokacin da yake ziyara a birnin Brussels a cikin wannan wata. Masu gudanar da bincike suka ce asirin mutanen ya toni ne a bayan da ita wannan 'yar uwa ta shugaban ta faɗawa wata 'yar uwarta daban irin abin da su waɗannan mutane suke kullawa. Masu gabatar da kararraki suka ce suna kyautata zaton cewa wani ɗan kasuwa mai suna Patrice Talon wanda suka bata kwanaki baya da wato kwanakin baya da shugaban kasar shine ya kitsa wannan makarkashiya ta kashe shi shugaban hukumomi suna neman talon wanda baya kasar a halin yanzu to wani kamfanin haƙo ma'adinai a afirka ta kudu kuma ya kori ma'aikatansa su 8,500 bayan da suka yi kunnen uwar shegu da wa'adin da aka yanka musu musku bakin aikin su bayan da suka yajin aikin da ya kasance baya bisa ka'ida kamfanin goldfish ya faɗa yau talata cewa ya kori ma'aikatan nasa ne masu yajin aiki waɗanda ke aiki a makasa ta kdc da ke can gabas da kusa da birnin johannesburg kamfanin ya ce ma'aikatan suna da sawi 24 domin ɗaukaka wannan ƙarare kamfanonin haƙo ma'adinai a afirka ta kudu sun samu kansu a cikin yaje-yajen ayyuka da zanga-zanga tun watan agusta bayan da jami'an tsaro suka yi ruwan wuta akan wasu ma'aikata masu yajin aiki har mutane 34 suka mutu ma'aikata a wannan mahakar sun yi nasarar samun ƙarin albashi kamar kashi 22 cikin 100 na albashin da ake ba su a da abin da ya janyo mahaka sauran kamfanonin haƙar ma'adinai su ma suka fara kuka na neman ƙarin albashi din da yanayin aikin da suka fi na yanzu daɗi a satin da ya wuce dai kamfanin goldfish ya warware yaje-yajen aiki a wasu ramukan haƙar ma'adinai guda biyu ta hanyar baiwa ma'aikatan wa'adi domin su koma bakin ayyukansu goldfields ya ce kamfani ya asara akalla dala miliyan 137 a kudaden shiga kuna sauran labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa farin dango za su iya yin barazana ga amfanin gona da filayen kiwo a yankin arewa maso yammacin Afirka. Hukumar Abinci da Aikin Gona ta Majalisar a takaice fao ta ce ruwan sama mai yawa da aka yi wato a damarar bana ya haifar da yanayi mai kyau kuma na kyankyashe waɗannan 'ya'yan fari abin da ya sa yawansu zai ninku har sau 200 wato 250 a kasashen chadi mali da niger babban jami'i mai kula da alkalima kan farin dango a hukumar ta fao keith cressman ya ce watakila nan ba da jimawa ba waɗannan fari za su fara bazuwa zuwa algeria libya Mauritania da kuma morocco Cressman ya ce hukumar FAO tana sanya idanu a kan garakan faran dango a Nijar da Chadi, amma kuma ma'aikatan safiyo na hukumar sun kasa shiga yankin arewacin Mali inda 'yan kishin addini suka kwace mulki. irin waɗannan farin dango da ke fitowa daga hamada suna iya tashi su ta tafiya har na kilomita 150 a cikin rana guda ɗaya kuma hukumar abinci da aikin gona fao ta ce garke guda ɗaya na iya wato garke guda ɗaya na waɗannan fari za su iya cinye abinci da mutane 35 za su ci a rana guda a shekara ta 2005 yankunan arewa wato arewaci da yammacin afirka sun fuskanci annobar farin dango mafi muni da suka gani cikin shekaru 20 kuma farin sun lalata amfanin gona suka jefa miliyoyin mutane cikin ukubar yunwa. To mun kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka ne a birnin Washington DC. dukkan mu mu yau suna da alaka da batun sallar layya wadda kuma kanta muke so mai magana da ku a ta an jima bari mu fara da rahoton wakilin mu muhammadu danda wanda ya shiga kasuwannin kamaru ya gano mana shirye-shiryen da 'yan kamaru suke kan sallah din shirye-shiryen sallar laiha a kamaru yana jan kafa saboda da yawa ba za su samu daman yin laiha ba a bana sallar laiha tana zuwa ne kafin karshen wata hakan ba zai bada dama ga masu karban albashi ba dama yin hakan a kasuwan dabbobi na birnin garwa alal misali dabbobi suna tsare ne cikin shingaye ba kaman bara ba inda dabbobin a daidai wannan lokacin za a same su barkatai sai dai babu masu saye tunda ana kukan babu kuɗi a bana na zanta da ila uro ardo cikin kasuwan dabbobi na uro labbo shiri da ka gani ga yana ana yi ne amma ni ne ban gane don kaga dabbobi dai ba ciniki bayan dabbobi ba ciniki mutane ba su da kuɗi eh kuma bayan haka ka gani ruwa sun riga sun ci mutane mutum zumunci gaba da baya kai ka riga ka samu dabbar ka eh ni ban samu ba kuma an ma ina nan ina tabawa ga Allah ina nan ina tsammani ga Allah in ta samu ayi in bata samu ba kuma shi kenan a ci gaba da haraka wato kai ma baka yi niyya ne ba a'a ni ina da niyya amma Allah bai bani ba tukuna kudi ne baka da eh kudi ne bani da to ya kaga farashin uh, dabbobin a kasuwa farashin dabbobi idan kana da kuɗi farashi mai kyau ne idan da jikka goma sha biyar za ta yi malayya shi kuma muhammadu alhaji nuhu dabbobin ya kawo sayarwa amma ya ce ba ciniki to sallallahu ga nan muna fama da ita ciki yanzu aka gashi muna cikin kasuwan kasuwan dabbobi ba to ya kaga farashin dabbobi a bana farashin dabbobi gaskiya da sauki akwai sauki sosai to kuma na gansu a jirgi ba saya a to ba masu ne shi yasa suka sauki mamu danda rashin kuɗi yasa komai to rashin kuɗi ne gaskiya rashin kuɗi ne haka shi ma haruna mai gemu to farashin dabbobin nan bana alhamdulillah ba kamar bara ba da sauki kuma bana kaga ba ma masaya ga dabbobi sosai amma ba masaya muna nan muna ta fama kawai da kasuwa a haka kawai ba kuɗi a farashi bana da bara akwai bambanci kai akwai bambanci sosai bara an yi sayan dabbobi sosai da sosai amma bana babu ciniki sosai na dabbobi eh, me ya haddasa wannan ra'ayi shungulla shungulla ne suka yi mutane kuma kaga bana mun sa hadu da hatsari na ruwa gonaki shinkahu duka masara ruwa sun canye mutane babu wani abin da za ka saida ka samu da akwai masara za a kai ta kasuwa a saida a samu abin layya to shi ya kawo matsala ga dabbobi kuma babu abin sai abin saidawa a sayi su wasu da suke da ɗan karfin saye kuma suna tafiya ne kasuwannin ƙauyuka irin suna kon ngon adumri jalingo da sauransu saboda a can dabbobin sun fi araha mamadu danda sashin hausa na voa a jamhuriyar kamaru To madalla, yanzu kuma sai jihar Niger inda Mustapha Nasir Batsari ke dauke da rahoton kan wani shirin gwamnati take yi na yi wa dabbobi allurar rigakafi. da yake jawabi wajen kaddamar da rigakafin gwamnan jihar dr ma'azu babangida aliyu ya ce allurar kyauta ne za a yi wa dabbobin sannan ya ce gwamnatin jihar na duba wani shiri na hana zuwa ciranin kiyo ta hanyar samar da filayen kiyo a jihar kamar yadda ya yi karin bayani kuma za a bi mutane har su har inda suke kiwo a yi masu huji a kyauta duk wani shegen barawo dan karamin barawo barawo da ya zo ya ce sai kun ba da wani abu to karya yake yi karya yake yi yana so ya saci wani abu ne wurin ku ya sa aljihunsa a yanzu haka abin da nake tsammani ma zai fi za mu lura da shi ba huji kawai ba zamani ya so mu canzawa yan uwan mu fulani ba dole ne a dinga yin irin kiwon da aka saba yi tun lokacin aru-aru ba a ce an an shi daga sokoto sai an kai port harcourt a'a kana iya kiwon ka a gurusu ko a kwado ko a ko'ina ba sai ka yi yawo ba kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin a jihar dr isa yahaya batsa ya ce shanu miliyan ɗaya da rabi ne za a yi ma rigakafin a wannan karo shanun da za a yi ma alluran nan su miliyon da da dari biyar. Kalan wa'annan cututtuka ne za a yi musu alluran a kai. akwai cututtuka da dai suke shafi dabbobi wanda zai hana su ciwo irin ciwoyin da yawa su irin su ne irin haɗin kai kuke so daga su masu dabbobin nan don ganin an samu nasara ai haɗin kai da muke so mun same shi ko ke ka kakakin sun taro yau kuma dama mun yi mitin da su fulani makiyaya dai sun bayyana farin cikin su akan wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka sunana alhaji ismaila rabe ciyaman miyatti allah niger state kuma arɗon Niger. wallahi babu abun da muke ji illa farin ciki muke ta domin mun tabbatar da cewa wannan abun alheri ne mun tabbatar da cewa wannan abun ya nuna muna cewa gwamnatin talba yana kaunan fulani domin babu sakka a yanzu halin da ake ciki sanu dai suna san more yana damun mu don ko aka samu aka yi ma dabbobi rigakafi Allah zai kauda duk wasu fitinun da muke tare da su okay suna na Sadiq Abubakar shugaban kungiyar matasan Fulani na Niger State mun murna ne a gare mu ga gwamnatin ga namu na Niger State da ba mu taba samun gwamnan da ya yi muna irin wa'annan abubuwan ba sai a lokacin sa muna ganin hakan zai magani cututtukan da ke damun dabbobi in Allah ya so yadda aka biya ka nan nan gaba kaɗan za a karkare da su insha Allah za a dai share makonni biyu ana gudanar da aikin allurar rigakafin dabbobin a jihar Niger dabbobin da za a yi ma rigakafin sun haɗa har da ƙanana wato irin su awaki tumaki har ma da karnuka Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a eh, Najeriya. To mun san kuna nan kuna ta fama da hidimomin sallah abinda muke so ku yi mana magana a kai kenan musamman yadda sha'anin tattalin arzikin kasashen da kuke ciki yake shafar ku. ya ce mu banda gida yanzu banda gona yanzu cikin damana muke tashirin da sauran da za da bacci yanzu gidan maka ya zama wurbi na kwarai wanda aka zai karfa zuzo ga taro karfa zuzo ga taro Oh, dama na wajen gada jirgin tarihin bakin rafi da wazo sun koro mu mutazo ba ne zama da wanda gona ba ne zama da zama bi ba ne zama da wanda gona ba ne zama da zama bi bi ta ta a ce abin wani gudu ne sai yin zaɓen da ke naka a koma yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. to ma da lato kamar yadda muka ce yau muna so mu yi magana sallah da yake gata ta nan ta dano kar ta bar wani da bashi abinda muke fata ba zai faru kenan ba amma dai kuma mun san mutanen mu suna cikin halayya na tattalin arziki wanda muke so ko ku mana magana ko ba mu misali na shi bari mu fara Jos hello hello na'am wani ne daga Jos Idris Yakubu Ursulan ne daga Jos Malam Idris barka da dare ka sai ragunan ka ka gama ne koya eh to ragunan dai a bana ba su ba me yasa tattalin arziki a inda kake din na mala Idris kai kaɗai ne koko kana ganin makautanka da abokanka da sauran abokan zama su suna fuskantar irin wannan matsalan eh, wato matsalan ya zama ruwan dare ne ba ni kaɗai ba to me yake janyo wa'annan abubuwan ne kake ji ne mala Idris wannan abin da ya jawo wa'annan abubuwa na farko sai a rashin kwanciyar hankali rashin menene ne kwanciyar hankali eh kwanciyar hankali eh to na biyu kuma da wakiyar da Allah ya saukar a ƙasa na ambaliyar ruwa din eh ya ah. zama gonaki da sauransu sun tafi abin da ke hannun jama'a kuma yanzu kokarin abin da za a ci ba a kokarin abin da za a yi kawo mm gaskiya kam ah, amma wasu sun ce lagunan da sauki kudin ne dai babu ko eh to a waɗansu wurare lagunan da samun kuɗi a waɗansu wuraren kuma me misalin farashin rago a nan jos yanzu matsakaici ba ƙarami ba babba ba eh, to a bana dai kan ba mu ga raguna kamar da muka saba gani a shekarun baya ba e kuɗinsa zai kai nawa jos to akwai ragunan da za ka samu mai dan karamin takadiri za a samu kamar na goma sha biyar zuwa ashirin talatin har da na saba'in ana samu. eh to madalla to mun gode eh, malam idris to bari mu tsaya jos inda dai har yanzu halo halo an ce akwai wani daga jos kuma to ko layin ɗayan na jos ya tsinke ina jin layin ya tsinke kaji shi nan kamar ragon sallah shi ma ya fara kakaki to kamar da muka ce muna magana ne yau game da batun sallar layyaɗin nan mai zuwa yayin da dubbai suna can suna aikin haji wasu da ke gida suna nan suna tunanin batun ragunan sallah wasu sun riga sun saya wasu ba su riga suka saya ba kuma kamar da muka ji daga ƙasa kamaru akwai raguna ba kuɗi da yawa kamar bara amma ba kuɗin kuma a jihun jama'a to sai mubi waye daga mubi me yake samun layukan najeriya ne yau sai an samu layi sai kuma layin ya tsinki to kamar da muka ga muku muna da lambobi biyu da za a kira mu kuma a tabbata wani lokaci mutane suna son su kira amma ba su kan sa plus one ba idan za ka kira america musamman mutanen niger da kamaru da chad da ghana da sauransu da ba sa yawan samu idan za ku bugo ku buga plus one kafin ku buga biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas bari mu je kano halo hello salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salamu wane ne malali mai sauraron ku ne a yau da kullum wato kabiru mai biro yan daɗi da ke jihar kano to eh, kabiru mai biro barka da maleciya batun laguna a kano ɗin ya shirye-shiryen eh, sallah musamman ma a yanzu haka na kawo ziyara nan kaduna amma hakikanin gaskiya ko ɗazu na ga yanayin yadda abubuwan ke kasancewa musamman raguna hmm. gaskiya saboda allah raguna suna tsada ga dai tsadar ta yi amma mutane ba kuɗi idan ɗazu na ga gashi nan a layi layi ana tayawatawa sai dai a taya wannan a gaba wanne ta wanne gaba kamar da na irin farashi kake ji ana magana ne a cikin kasuwan nan kamar daga nawa zuwa nawa ne matsakaicin rago eh za ka ga dai yan manya an ce dubu hamsin da biyar ko kwa an ce dubu sittin to ka ga irin wannan mutane suna ta kuka da ba kuɗi ma laliyu dubu sittin rago ɗaya eh rago ɗaya kwarai da gaske ko da zina ga an taya an ce dubu shi mai shi ya ce sai dubu sittin shi ko mai wanda zai saya ce dubu hamsin da biyar amma alhaji kabiru a nan kano kamar na ji an ce gwamnati tana ba da ko dai tallafi ko ma tana rarraba raguna gaskiya ne yayi a gaskiya sabi Allah ni dai eh watakila za ta amma ni dai da ido na ban gani ba tunda ko da na ji a wani shirye-shiryen ku kuna yi bayani a game da tallafin da take wa na raguna ma bata eh. bayar ba amma gaskiya mu kano dan bata bayar ba mala Aliyu sai dai muna sa rai kuma an Allah ya taimaka ko za a bamu to Allah sa a Allah sa a samu to bari mu bar Kano mu je jihar Ondo halo hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne daga Ondo kana magana da sile yaro nan sabo odigo malam ah. sile ragonka yana gida daure a yanzu ko da saura ba a kawo ba na'am ce raguna raguna kam an kawo amma gaskiya mu ma nan suna da tsada kamar nawa ne tsadan eh tsada ana samun hawa hawa ne yanzu matsakaici wanda ba babba ba ba karami ba wanda dai zai iya layya zai kai nawa Eh, karami dubu ashirin dubu talatin da bakwai dubu talatin dubu ashirin da biyar ana samu to eh, kaga mutane suna ta sassiya da yawa ko dai akwai tsuke bakin aljihu ne eh, gaskiya akwai tsuke bakin aljihu me ya janyo shi rashin rashin harka na yau da kullum rashin ci gaban amma yanzu malam sali in ka tuna kana nan wannan jihar ondo a bare din da a waccan sallah da aka yi Eh, ina nan to kana tuna abin da bambancin bare da bana dangane da uh, hidimomin sallah wurin jama'a gaskiya da bambanci don bare kam an yi walwala sosai mm, eh, amma bana babu kamar irin ta bara din ne gaskiya babu kamar irin ta bara eh, me ya kawo wannan abu eh al'amarin yau da kullum ne da kuma ainihin tashe-tashen hankulan nan da yake kasancewa najeriya dai ba kwanciyar hankali dai haka da kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. To amin amin Malam Suleiman gode. To bari mu dawo arewa a Kaduna. Halo? Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wani ne? To Malam Aliyu Mustafa ne maka barka da dare. Barka. To alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Alhaji Musa Garo ne rodo da da a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa mun magana halin da ake ciki a eh, Kaduna da eh, bana. To gaskiya mu dai a jihar Kaduna da muke so dai gaskiya abin da gwamnati dai ba ta so shine a gaya mata gaskiya. Gaskiya dangane da magana da suke ta magana ya yaɗa cewa suna raba a jihohi da sauransu. wannan labari ne dai kasan ya ba a rasa abin faɗi eh. amma abubuwa ne gaskiya akwai su kansu masu da rajin ma hannun mustafa idan aka lura kaga idan aka lura talakawa ba kuɗi a hannun sosai hmm. kuma da za ga abubuwa ne da za ga abin takaici za a ga guda ɗaya wanda yake ya kamata ta bai wata dubu ashirin da biyar ba za ga an mai da shi kusan naira dubu talatin da biyar. wani alhaji musa alhaji musa bari ina zuwa ina zuwa bari in tambaye ka me yasa abin nan kullum yake faruwa kullum aka danno wurin sallah ko karama ko babba sai ka ga mutane sun kara farashin abubuwa ne me yasa to abubuwan da yake faruwa ana alamu saka idan muka ɗauka ma ga irin wannan al'amari ko da yaushe ita gwamnati ya kamata idan ta hana kanta cin hanci da rashawa to kar su kawo ƙasa za su gyaru ya kasance ana kai su juna. Wallahi kyauta bari mu cilla zuwa jihar Niger. Hello? Na'am. Ina magana ne da ya'u dan fulani mai taki daga wani salamu garaji. Alhaji ya'u yi min magana sallar bana ya ake ciki. Hello? Mali ya'u kana nan? Eh sallar bana kan gaskiya sai a hankali wallahi ba kuɗi a jama'a duk gara raguna an kawo amma babu kuɗi. To Allah ya sauwaƙe to jama'a sai gobe mu da muku da wani batu. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A rahotonsa na 'yan baya-bayan nan zuwa ga babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya, wakili na musamman akan kare 'yancin 'yan adam a iran ahmed shahid ya ce gwamnatin iran ta gudanar da wasu ayyukan keta haƙƙin bil'adama masu tayar da hankali sosai da yawa daga cikinsu waɗanda suka zamo tamkar al'ada ga hukumomi ayyukan keta haƙƙin sun haɗa da kulla 'yan jarida marubuta da editoci sa masu rubuce-rubuce a intanet da masu amfani da intanet a kurkuku huɗu daga cikin mutanen da suka haɗa da Vahid Akshari, Ahmad Reza Shampur, Mehdi Alazbedi, Fak Rabat da Sayed Malakpuwa, wanda aka yanke wa hukuncin kisa a watan Janairun da ya wuce. da zartar da hukuncin kisa kan fursunoni inda a watanni shida na farkon shekarar nan aka zartar da hukunci akan mutane 223 da yawansu bayan shari'ar rashin adalci da aka yi masu Bugu da ƙari, masu goyon bayan kare haƙƙin 'yan adam ma ba a bar su ba, su ma an kulle su a wasu kilatattun wurare na tsawon wasu lokuta ba tare da ba su ikon ganin lauya ba ko wani mashawarci bayan gana musu azaba da aka yi ta hanyar bugu ba'a da fyaɗe ko kuma tsoratar da su ta hanyar nuna musu kamar za a kashe su. Mr. Shahid ya kuma ba da rahoto a kan zalunci da ake yi wa addinai marasa rinjaye wanda suka hada da kristoci baha'iyawa da masu bautar gwanabadi da kuma ƙabilu marasa rinjaye ciki har da larabawa kurdawa da azar ya ce dokokin musuluncin iran akan manyan laifuffuka kurakurai da hukunci sun sabawa dokokin kasashe wanda iran ta amince da su musamman akan dokokin wariyar jinsi da kuma rashin tabbacin canje-canje da akan yi a kan sabo da rashin mutunci da ake kagamawa 'yan gwagwarmayar ƙasa. Ya yi kira ga gwamnatin Iran da ta saki dukan fursunonin siyasa da waɗanda aka ɗaure saboda ra'ayoyinsu. Wannan shi ne karo na uku da Mr. Shahed ya shirya rahoto a kan Iran tun lokacin da hukumar kare yankin 'yan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗora shi wakilci a watan maris na shekarar 2011 wanda ya samu goyon baya mai ƙarfi daga ƙasashe. Rahoton NASA zai zama hujjar da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi amfani da ita wajen zartas da ƙuduri na sukan lamirin ƙasar Iran, watakila a cikin watan Disamba. Amurka ta yi maraba da wannan rahoton daga wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ƙarfafa abin da Amurka ta daɗe tana faɗa. Wato cewa keta haƙƙin bil'adama ya yi muni ya kuma ƙara taɓarɓarewa a ƙasar Iran. kamar yadda wakili na musamman shahir ya yi ita ma amurka ta yi kira ga gwamnatin iran ta yi maza ta saki dukkan fursunoni na siyasa da kuma mutunta haƙƙin da ke kanta a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da tarar. rattaba hannu a kai kamar yadda sakatariyar harkokin wajen hillary clinton ta faɗa amurka ta bi sahun ƙasashen duniya wajen jaddada iran haƙin da kowane namiji da mace suke da shi a cikin ƙasar iran da kuma kowace ƙasa ta duniya wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kamu lokacin labarai a takaici. To mun gaya muku cewa an kama wata uwar shugaba Thomas Boni yayi na jamhuriyar Benin tare da likitansa da kuma wani tsohon minista a inda ake tuhumar su da kulla makarkashiyar mai gurbin wani maganin da yake sha da guba. Wani kamfanin haƙo ma'adanai a Afirka ta kudu ya kori ma'aikatansa su 8,500 bayan da suka yi kunnen uwar shegu da waɗanda aka ba su domin komawa bakin aikinsu bayan da suka yi yajin aiki da ya kasance ba bisa ƙa'ida ba. a ƙarshe kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa farin dango za su iya yin barazana ga amfanin gona da filayen kiwo a yankin arewa maso yammacin afirka hukumar abinci da aikin gona ta majalisar a takaice fao ta ce ruwan sama mai yawa da aka samu a damunar bana ya haifar da yanayi mai kyau na kyankyashe 'ya'yan farin abin da ya sa yawan su ya ko har sau 250 a kasashen chadi mali da niger To a gaishe ka Bello to bari mu tsaye da kai a nan ina so in sanar da mutane musamman na jamhuriyar Nijar da ke samun matsala wurin kiran mu cewa a danga amfani da plus one kafin a bugu waɗannan lambobi da aka kira mu akan su haka mutanen Ghana da Kamaru da Chadi mutanen Najeriya sukan samu sa a kira da amma dai wani lokaci sauran kasashe sukan samu matsaloli so da haka a dinga gwada plus one kafin a kira biyu sifili biyu dinnan shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya to abinda ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai gobe da safi lokacin da muke fata da muku da shirye-shiryenmu guda biyu wato na karfe 6 da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 da karfe 7 agogon Ghana. da zamadadin shi bello da julie leathers gresham da mu duka ne ne aliyu mustapha sakwata da ke fatar mun barku lami lafiya daga nan washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.